Duniyar ɗan auta TV. an cuce ni kurin an an cuce ni an haɗa ni da ke ni fa wala dama in da dai kawai dai iyayenki suna da kuɗi ni wala kuɗin na gani sai kuɗin ma ya zama na banza tun da aka ga kawo gara ba a ƙara gayo min wani taimako ba aikin banza kuma a duk mun san kuɗin baban naki a duk bige-bige ne kuɗin ba na Allah na annabi ba ne Allah ya baka kawai cikin rufin asirinka da an ga 'yan yara 'yan yara sun zo za su wuce 'yan mutsi-mutsi ta layinku to da an yaro babu shiru haka ji haka ji kawai abin kici gidanku me gina bari ka ji in gaya maka musibar kake ji da shi na iya in ka daina cin mutuncin iyayena kana ji ka daina cin mutuncin ni dai in dai iyaye irin wa'annan ne wanda za su rika roman mutum su rika roman yara to Allah ka raba mu da irin wannan iyayen abin da ya duka masa maka abin da ya fi duka son ima ka na yau in muna rashin mutunci ka sa iyayena ba na son rashin mutunci da ke ni da ke ni da ke ni da duka ma zan yi maka da ke ni a ciki da ki ma an duk matakin da ki je ki je ki kai wa majalisar koli kai wa majalisar ki tafi kotun koli munafuka habana na so a alalla a gidana habana ba na so a alalla a gidan nan wala talai duk ran da aka yi alala matan nan za ka ji dan bata uba he tusa dau da dau tau dan bata uba rana bada na bacci awa da Allah ka dero da mata a yi ta uwar ka ce ana dan samu mata yan sili sili kuna tawa ku dan yi hira amma kawai a taho da mace a yi ta kakan ka ce ko uwar ka wallahi tallahi Ka gama? Ga suna suna jira. What? Suwaye. Eh ga suna a waje. Suwaye. Yan vigilante. Kamata yake kan police. Awo. she duk burgan ka na banza ne na banza ne da masifan da kake na banza ne cikin bakin banza ashe ba ka iya su ne idan mari kai za su buɗo littafi sistin kaza shashis kaza ka mari mutum ga hukuncin ka kaza a baki kare wurin yan majalitin wasu daga cikin su ba su san doka ba ina fa jiran ka a wajen ba sai dai a taɗir maka a tadir maka yanzu ya kaga an tsaye da kai an kashe ka dan muhammadu rasulullah sai nugun yan sanda kai nugun yan sanda a zo a dakan ma wani guri ka zo ka rasa yadda za ka dakin shi na ko kotu kika yanko min san mate ko kuma kika kai ni kika kai ni police a ba kai kika kai ni guri wasu wadda ba su san doka ba a ina alkur'an ba zai yi ba na banza ne borin kunya a to ai can banda an ni ma dan wani muka samu ko kauye har na birni za ku ga bambanci ku dai mu tafi mu garzaya duniyar auta tv mai maɗi kallar zaƙi a toshi kan mai zuma gida mawaƙan da ba irin ba kun kawo malamai ku kuna ah! littattafan ku tun da dai ku ne manya ku karanta ku fassara muna aya a yanzu dan shi ne daidai musulunci a cikinsa wanda kuma Allah ya so manzon Allah ya yi amma kai kai kai al'adunmu masu sallah don yau ba a baka aure ba kuɗi mai kama da anda a cikin gida yana da rashin akwanci me nake gani haka kun ba mun wani ayamihe me kaka zo kaka kamo wa ina me mata ka ce ta kawo ƙararka na me ba za ku kwankwasa min ku ce min assalamu alaikum fito ba sai ku shigo min doka ma ai ta hana abu ta haka gara garagaɗau kawai a yi go gara yago garagaɗau mata ka ja kai ka ƙara ofis na ka za ka wuce mu tafi ofis ba za ni ba ba za a ba kuma na ga wanda zai fitar da ni daga cikin gidan nan an ta aje ya dole sai ka fita ka to to ubana ya zama dole sai ka je domin umarni ne ba za ni ba ba za ka je ba ka cewa ka ji mutum kaga ofisa da ko biyar din me zai da ita na An sa takalmi na to mana a? Ah? A ah, bari in sa takalmi mana. Ina zan ni? Ba mata ta ce ta kai ni ba dai? Dani ba, ko kuma ka ci kwala tare rere re. Kana ba tare da yana mai bai gare rere, he mutane sun san me ake ji. Ina zani? Ya kuma abu da kika Ki kin kyauta ko? ki kyauta abu da kika yi, kin kyauta, kin kyauta. yawa wannan matar ka ce ko eh kware kwa to tana karaka ka kan in ka fita tun da daddare ba za ka dawo gida ba sai da safe kai a taƙaice ma ta ce ba ta yi da kai ma sa barawo mm, to to eh haka ne eh abinda ta faɗa gaskiya ne inda dai yanzu asiri ya riga ya tonu kuma ba a wahalar da hara'a ba ko kuwa to don haka ba ni kadai ba ne to yanzu muna so ka ba mu bayani da kai da suwa kuke wani yau akwai iyayen gida na guda biyu ɗaya allah ya masa rasuwa ɗaya kuma ka san gun da yake ba? Ba na san shi mana. Ka san gun da yake? Na san shi. alhamdulillah. To yanzu za mu je ka nuna mana shi eh kwarai sai mu tuwo da shi na <laughs> ran kai dade kuma ni to ai ka ga me wahalar da kwarai mm, kwa ai ba zan wahalar da ku ba to mu je a kawo shi eh, eh to je a zo da shi hajiya abin da nake so da ki zaman ki a za mu je mu tuwo da kowaye ɗin da suke wannan abu ka san gunde da yake go eh na sani kaga wato ba masa maganar nan gaskiya ne kenan dan haka tashi mu tafi kin gane mu je mu je mu zo da shi shi sannan mai inganci in kun kalla za ku gane kwai bambanci na youtube ne tunda kun san baya to zarci nishadi ne tsamarinta cikinsa da inganci hoto tartar murya ku jiyo ta da kyan nagarci kuma dan auta ya ƙware a fannin barkwanci fim din ƙauye har na birni za ku ga bambanci ku dai mu tafi mu garzaya duniyar auta tv